Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da wannan lokaci. Abdul Kadir Haladi Kiyawa ke farin cikin sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin masu sauraro. kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu cewa wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa da ake kira global right ta bayyana cewa yankin arewa maso yammacin najeriya shine mafi fuskantar ayyukan ta'addanci masu alaƙa da kashe-kashe ko garkuwa da mutane idan an kwatanta da yankin kudancin ƙasar rahoton ya bayyana halin da ake ciki a yankin na arewa maso yammacin najeriya da wani al'amari mai tayar da hankali wadda kuma al'umma ba za su lamunci ci gaba da wanzuwarsa ba rahoton ya kuma ce wajibi ne mahukuntan kasar su lalubo hanyoyin warware matsalolin wannan yanki wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai kuma za mu fara da malami na farko wadda zai fara gabatar da sunansa. Gidan Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba amurin matasan Afirka reshen jihar Neja. wannan hasashe na wannan kungiya hakikanin gaskiya haka ne mu dama mafi yawancin mu 'yan arewacin najeriya musan san zagon ƙasa ne ake yi mana akan aka kawar da mu daga doron ƙasa kuma amma sai kasance su shugabanninmu na yankin arewa ba arewacin najeriya ke su ba da ya kasance su kawai abin duniya shi ke da masu misali kamar shugabanni da suka gabata idan da Allah ku suna raye ba za su taɓa yadda hakan ta kasance ba amma na yanzu nan son zuciya da son abin duniya shine cika zukatansu ba sa kishin arewacin Najeriya gaba daya shi yasa ya kasance komai aka ga dama a mana musamman yankin arewacin Najeriya kuma a tuna da cewa su an shugabannin ne ke arewa idan suka bari hakan ta cigaba da kasancewa su ma abun ba zai basu bane mai magana Ibrahim ya wankin hula a garin Maiduguri a kin jihar Niger memba mu da matasa Afirka reshen jihar Niger Assalamu alaikum Radio Faransa. Mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. a gaskiya wannan hasashen da aka ce na arewa masa yamman nan za mu ce eh, abin ya koma baya ko kuma za mu iya ce abin da ya gashi nan har yanzu a yanzu haka za ka ji an ji an mamaye yanzu wannan rahoton da aka cire wani bawan allah da aka yanke hannayensa da kafafuwansa da aka kwashe iyalansa mutum sama da ashirin har mata masu goyo da 'ya'yansu da sauransu kaga wannan rahoto ne wanda zai tada hankali kuma rahoto ne wanda in ka ji ba za ka nutsu ba hankali? ka zai tashi ɗari bisa ɗari saboda haka duk da za a ce bai kai baran ba amma a gaskiya a banan ma a gaskiya yadda yake tafiya din abin da hankali mutum ba zai taɓa kwanciya ba saboda haka abin da muke buƙatar gwamnati ta tsaya ta sa taka tsantsan da Allah ta sa tsoro saboda mu samu damunan nan mu yi aikin gona saboda haka Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a magana Ibrahim Goniga. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai gidan rediyon Faransa bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulle kulliyomi. To tabbas rahoton da wannan kungiya din zai iya zama gaskiya duba da za a ga cewa yanzu haka idan aka ce ka kasa Najeriya kashi uku za a ga cewa a bangaren yammaci arewa maso yammacin Najeriya za ga nan ne suke fama da tashin tashin na yan bindiga da kuma yanayin satar jama'a haka da kuma tabarbarewar tsaro. To akwai dai buƙatar su manya-manyan wa'innan yanki din ya kamata a ce sun kawo ƙarshen wannan al'amari din duba da za ga cewa akwai manya-manyan ma'aikata ko kuma in ce jami'an tsaro wanda suka fito daga wannan yanki din sun san matsalar wajejen nasu to idan dai ka ga dai ba a kawo ƙarshen wannan al'amari ba a wannan yanki din zan iya cewa siyasa ta shigo duba da za ga cewa wannan al'amari namu wani kullum komai siyasa ya shiga ciki Allah ku bai kawo mana ƙarshen wayannan yan ta'adda da kuma dukkanin wani munafiki da azalimi a wannan ƙasa tamu Hassan Albasari Abubakar Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatasku assalamu alaikum radio faransa international suna na shugaba iliya mikati da shayi garkin jara hakikan wanga gane da human rights ta yi a kan arewacin najeriya shi ya fi yana ta'addanci fiye da kudu mu wanda muke kira ya kamata da manya gwamnonin mu na jihar arewa kamata su sa baki a na lamari su ga cewa kowane jiha sun magance ga ta'addanci domin jami'an tsaro suna kokari iya kokari da mu ci gaba da tasu da addu'a Allah wani ya ba su nasara kuma Allah wani ya ba mu lafiya da zaman lafiya da zaman lafiya za ci abin da ke damu mu Allah ka bani maganin sa ina muku fata alkai da faransa sunana Iliya mai shayi garkin gara ku ta lafiya muna tare Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan faras karfi mai albarka mai magana jigo a daga dalgage ɗan kisko da ke Nijar. Allahi wannan ƙungiya da take ci hankin Najeriya yana cikin taɓarɓarewa lishin tsaro ana kishin jama'a kwarai da kwarai wallahi ai abin an daɗe ana ai ba sai an gari ba ma gabatan najeriya kuma suna ji suna gani ba su wurin kawai suna fi ana kashe talakawa ba ga raba sai wannan kungiya abin da ta gai daidai ne allah dai ka taimaka na kawo kwacce kasashe hankali cikin jamhuriyar nijar da najeriya baki daya da magana jiru a daga shirin rayoyin masu sauraro kuke saurara daga sashen hausa na radio france international kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya yanzu kuma shirin zai ɗora. Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metireda daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa dangane da rahoto da wata kungiya ta fitar na ayyana yankin arewa maso yamma a matsayin yankin da ya fi kowanne yanki fuskantar matsala ta rashin tsaro a fadin Najeriya hakikanin gaskiya wannan magana za a iya cewa haka take ganin cewar yankin arewa maso yamma shine yankin da manoma da dama gonakinsu sun gagare su zuwa sannan magidanta da dama sun gagara kwana a garuruwansu ko gidajensu sannan makarantu na kwana musamman na mata ta ana ɗarɗar kullum ana cikin fargaba ga duba da yanayin da ake fuskanta na AB ɗalibai da ake ta yi a cikin makarantu to hakikanin gaskiya wannan matsala ce ba yar karama ba wacce ya kamata jami'an tsaro su ƙara ƙaimi akan wannan al'amari domin a ga cewar an kawo ƙarshen sa sannan a ƙarshe ina addu'ar ubangiji Allah shine mai maganin fitina kowace iri ce muna roƙonsa ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina da take damun wasu daga cikin jihohinmu na arewa maso yamma Allah ya kawo mana ƙarshe na gode rediyo faransa international ibrahim tireda ne daga nan shawukar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal ta Gunsau Kano Najeriya. Wannan magana dai da masu ƙididdiga suka faɗa akan tashe-tashen hankula a arewa maso yammacin Najeriya gaskiya ne. Kashe-kashe da sace-sacen mutane ya ƙaru ne saboda a wancan lokacin da yake magana ana kashe mutane a garin. Shi wannan da ake hira da shi. Ka daina kare gwamnati, ka fito ka yi magana ta gaskiya. Allah ya san kayi gaskiya kuma mu mutane mun san kayi gaskiya. Amma duk wannan faɗe-faɗe da kake yi na san rai ne kawai. A yau ɗin a kullum ta Allah ne fa za ka ji an kashe mutane goma biyar sha ɗaya an kashe a kullum ta Allah wancan karan sai a wata uku hudu ba a kashe kowa ba amma a wannan karan ba yadda za a yi sati a kwana biyu baka ji an kashe wasu mutanen a wani garin ba jihar Katsina a jihar Zamfara wannan kashe-kashe a yanzu karuwa yake yi kawai fatan mu gwamnati ta fito da wayannan gwamnoni da suke magana nan su fito su tsayin daka su da gaske mutanen nan ma tsorata suke suke yin abu dan gayya to ya kamata a bi su a yi musu aikin gayya a yi bi har inda suke a yi musu aikin gayya shine kawai adalci amma wannan kididdiga ta majalisar ɗinkin duniya gaskiya ne a kullum ta Allah zaka ji an kashe mutane goma shida biyar an sace wasu a wannan lokacin da ai ba a haka sai an yi watanni zaka ji an sace mutanen Allah ya taimake mu. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government Kebis nigeria Najeriya, memba daga muryar matasan lahiyar Afirka abokin kwamar Ilyasu Yakubu da gawa. To alhamdulahi a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana babu shakka matakin da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta yi a najeriya lalle wannan matakin da ta faɗa gaskiya ne al'ummar najeriya musamman kamar yankin arewa maso gabas arewa maso yammacin najeriya hakika muna cikin matukar damuwa na taɓarɓarewar tsaro kana ga tsadar rayuwa to saboda haka muna kira ga mahukunta da su san da cewa arewa ita ce ke ba da ƙuri'a idan muka gane cewa shugabanni ba su ɗaukan mana mataki akan matsalar tsaro to a hakikanin gaskiya a zaɓe mai zuwa za mu iya rama wannan abin da aka yi mana suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum wasu na Radio Faransa mai magana Musa Usman dan Fulani daga Ilori Kwaro State Alhamdulillah yau yau Alhamis muna farin ciki da wannan magoyin da kuka bamu na wannan rahoton da kungiyar nan ta fitar <clears throat> bisa kashe-kashen da ake yi mana a najeriya akwai kamcin gaskiya a ciki ya kamata hukumomi su yi bincike don su ɗauki mataki muna fatan allah ka mana zaman lafiya a fadin ƙasar mu najeriya da sauran gasashen duniya na gode radio faransa ku tashi lafiyar fayar su magana musa usman dan fulani daga launin tun najeriya madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na Radio France International. Musamman injiniyan mu a yau Mustapha DBC da ya haɗa mana shirin. Ni sunana Abdulkadir haladikiyawa Kiyawa nake fatan za mu kasance lafiya.